Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar akan mitoci shida da kuma 25. Ana iya samun mu a ko da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. a Ghana ana iya samun mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Ma sauraro tamar abari ce ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatunmu da dama a ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin jihar Adamawa ta suma biyan tsofaffin ma'aikatan jihar kudaden su da ake kira gratuity a birnin kwanni na jamhuriyar nijar kuma mutane biyu ne suka rasa rayukansu sakamakon nutsewar kwale-kwale akwai wata hira ta musamman da wakiliyar murya amurka a abuja madina dauda ta yi da dan majalisa ahmad shehu sarkin fulanin zamfara kan batun bidiyon da ke yawo a shafukan sada zumunta wanda ke nuna ana koran fulani daga jihar ebonyi ta najeriya akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana sannan mu kammala da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan hantsin ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. A jiya laraba dubban magoya bayan shugaban Amurka Donald Trump dauke da tutoci ne suka yi tururuwa zuwa cikin majalisar amurka inda suka tilasta wa 'yan majalisan boyewa da hana su gabatar da aikin su na tabbatar da sakamakon zaɓe da wakilan zaɓe na electoral college suka yi na zaben biden a matsayin sabon shugaban ƙasar wannan shine mataki na ƙarshe da zai tabbatar da biden a matsayin shugaban ƙasa kana ita kuma kamala harris a matsayin mataimakiyarsa gidajen talabijin da dama sun nuna yadda mutanen ke hawa kan katangar majalisar ɗaruruwansu kuma suka sha kan jami'an 'yan sanda suka shiga cikin majalisar inda suka hana 'yan majalisar gudanar da aikinsu na tabbatar da biden a matsayin shugaban kasar shugabar gundumar columbia moral bowser ta ayyana dokar hana fita daga karfe shida na yammacin jiya zuwa karfe shida na safiyar yau kana an fito da jami'an kota kwana don tabbatar da tsaro an nuno wasu hotuna da ke nuna ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ya zauna akan kujerar da mataimakin shugaban ƙasa ke zaune kamun a tarwatsa su. A halin da ake cikin hakan kuwa shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ya faru a jiya a Majalisar Dokokin Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga. babban abin kunya ne da ya faru a majalisar amurka amurka ce ke ikirarin demokradiyya a faɗin duniya don haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana a cewar firaministan birtaniya boris johnson da ya rubuta a shafinsa na twitter duk a jiya laraba dai kungiyar kasashen turai ta nuna goyon bayanta ga zababben shugaban amurka joe biden a daidai lokacin da masu goyon bayan Trump suka kutsa cikin majalisar kasar lokacin da ake kokarin tabbatar da sakamakon zaben na Biden. Ina da yakini kan demokuraɗiyya da tsare-tsaren Amurka. Mika mulki ga zababbiyar gwamnati shine a ala. Joe Biden shine ya lashe zaɓe a cewar shugaban kungiyar kasashen turai Ursula von der Leyen. Shi kuwa shugaban kungiyar NATO chief james steltenba cewa ya yi dole a mutunta sakamakon wannan zaben haka zalika ministan harkokin wajen turkiya a wata sanarwa cewa ya yi muna kira ga dukkan bangarorin biyu da su zauna a teburi don kawo ƙarshen wannan matsalar labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc babban manzo na musamman na Amurka a yankin Sahel na Afirka, ya jaddada cewar abubuwa sun yi kamari a 'yan kwanakin nan a kasashen yankin. Kasashen da suka hada da Burkina Faso, Chadi, Mali, Murtaniya da Niger. rikice-rikicen baya-bayan nan a kasashen mali niger da afirka ta tsakiya sun yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a tsawon shekaru kasashen sun fuskanci hare-haren 'yan ta'adda fiye da hare-hare dubu ɗaya aka kai a farkon shekarar dubu biyu da ashirin a cewar wani rahoto na wasu ƙungiyoyi biyu armed conflict location da event data project a turanci. na bayan shine na yankin arewacin nijar inda 'yan ta'addan suka kai hari a wasu ƙauyuka uku a ranar biyu ga watan janairu suka kashe fiye da mutum ɗari fararen hula Peter Pham manzo na musamman ya yi Allah wadai da wannan ɗabi'ar a lokacin ganawa da 'yan jarida ya kira 'yan ta'addar a matsayin jahilai kuma dabbobi. Ya kuma kara da cewar akwai alamun mafita a daidai lokacin da za a je zagaye na biyu a zaben shugaban jamhuriyar Nijar a watan Fabrairu. Ya kara da cewar muna taya al'ummar jamhuriyar Nijar murnar fitowa da suka yi suka kaɗa ƙuri'unsu ga zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu kuma muna fatan za su fito kwansu da kwarkwatarsu su kada ƙuri'unsu a zagaye na biyu wanda za a yi a ranar 21 ga watan fabrairu china ta yafe wa jamhuriyar congo wasu basussuka da take binta don ta samu ta farfado da karfin tattalin arzikinta da ke durkushewa sanadiyar annobar coronavirus ministan harkokin wajen kasar ne ya shaida hakan a jiya laraba don haka Kongo ba za ta biya bashi da aka bata marar ruwa ba amma ministan bai faɗi adadin kuɗin ba bashin dai ya kamata a ce an gama biyan shi a ƙarshen shekarar dubu biyu da ashirin ne to madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma mu fara ne da tarayyar najeriya inda a yanzu haka gwamnatin jihar adamawa ta soma biyan tsofaffin ma'aikatan jihar da suka shafe shekaru da dama ba a biya su kudaden gratuity ba wannan ya biyo bayan koken da ma'aikatan ke yi shekaru da dama ba dai karin bayani a wannan rahoto na ibrahim abdulaziz daga yola biyar bayan koken da tsofin ma'aikata a jihar adama ke ta yi game da hakokinsu na fenshi da kuma gratuity da alamu haka yanzu dai gwamnatin jihar ta ma soma sauraron waɗannan tsofin ma'aikata inda tuni ta soma kiransu domin tantancewa na ma leka ofishin kula da tsofin ma'aikata na yan fensho domin ganin irin wayan da ake toyawa ga ma dai ta bakin wasu tsofin ma'aikatan da na tadda. To sunana Amos Aji Mova. daga Mayabani district Mobi local government. An kira mu ne da cewa mu zo eh, shi mai girma gwamna zai yi kokari ya salame mu da abin da muka daɗe muna bi eh, muna ce. Na yi rita a 25 ga watan bakwai 2010 amma na zo na spring na pensho a february 2012 eh, amma har yanzu eh, gashi muna jira sunana malam sunama ji audu mun zo saboda mu bi bayan neman aikin a hannun gwamnati eh, ni shekara tara ne ba abin da aka ba a cikin gratuity ko cc. wannan ma dai na zuwa ne yayin da kungiyar tsafin ma'aikata a jihar ke zargin shakulatin bangaro comrade samson almoro shine ma shugaban kungiyar 'yan fensho na jihar. Mutum zai yi magana amma sai kaga abun a kasa. A yanzu da nike muku magana ban ga mutum ko ɗaya da ya ce mini ya samu an biya shi gratuity na shi ba. Wahalu sun yawa sun manta da maganar mutuwa. Suka gaya mishi cewa pensioners suna mutuwa don yunwa da rashin lafiya. Ya mutum zai ritaya ya zo ya yi shekaru hudu biyar ba a kaftirin nashi akan fensho ba. Mutumin nan ya gaji me zai iya yi ba abin da zai ci ba abin da zai sai magani ba abin da ma zai biya kuɗin makaranta. To sai dai kuma fa a martanin ta maida hukumar 'yan fensho a jihar ta ce ai gwamnatin jihar na ko ba su haɗin kai domin ganin kan cewa an share waɗannan tsofin ma'aikata hawaye. Honorable Muhammad Ibrahim Baba Ami da ke ma cikin hukumar gudanarwa na tsoffin ma'aikatan ya ko bayyana irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu. 2000 I mean 2009 dai mun zo mun samu ba a biya su ba 2010 2011 so da muka dauke su sai muka yi lamfin nasu duka a 2012 kuma yanzu kudin da aka bamu an ce za mu biya 2012 ne to kaga za mu biya gurin shekara uku kenan 2009 10 11 da 12 to kaga dai ah, ina ga batun kuka a cewa kudin ya ganganta kuma a yi kuka a kan cewa kudin pensioners wanda suke bin bashi yana da yawa ina ga wannan ba a yi mana adalci ba tunda ka san dai mu yanzu ne muka zo kuma mun zo mun tawar da wannan abun ne eh, gwamnatin da suka cuɗe ba abin da suka yi kan wannan abu to ina ga shi abin da shi excellency gwamnatin tiri ya kamata a yaba mar don 1.5 of a billion ba karamin kuɗi ba ne kuma ina gaya maka mutum ne wanda gaskiya yana da niyya a cikin zuciyarsa wanda kamar yadda alƙaluman kungiyar tsofin ma'aikatan ke nunawa kawai yanzu sama da ma'aikata ɗari biyu ne fa suka gidan gaskiya ma tsakanin shekara biyu kafin a biya su Ibrahim Abdul azir sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a birnin Kwando kuma mutane biyu ne suka rasa rayukansu a sanadiyar nitsewar kwale-kwale. al'amarin ya faru ne a tafkin mozagi da ke a garin nadabar a cikin gundumar ta birnin kwanni kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na haruna mamman bako mutane biyu ne suka rasu a tabkin ruwa na mozage a cikin gundumar birnin kwanni kuma sun rasu ne ta hanyar nucewa daga cikin kwalokwalo kamar yadda hakimin garin na dabar inda mutanen suke zamne a cikin iyalansu ya yi mini karin bayani ta wayar salula game da yadda wannan ittila'in yau wakana. to wanda wanda wanda tuko su ya ya wanda ke tu wanda wanda tuko to da wanda ake kristo mutum guda ya iya ruwa to ko ko na wanda wanda samu ya yi ga zan ba ba su ko shi ya iya ruwa to Allah na kaka ya kwana ya su biyu misalin misalin kan azur ta dan wuce kadan ba ya san kare biyu to sun tantanna su ko su mai aiki ba ba ka mutum ba ba su ka mutum shi shi mutum guda ya yi shi da tuka su mutum guda mutum guda mutum guda ya tuka yanzu haka dai jama'ar wannan yankin na cikin alhini da ma rashin jin daɗi mai tsananin gaske game da wannan ita ittila'in da ya wakana kamar da hakimin garin ya ƙara mini bayani ta wayar salula. Eh, Shi dai tafkin Mozake yana kasancewa madatsar ruwa mafi girma ta wannan yankin da ke raya gonakan noman rani na gandarin birnin Kwanni kuma yakan ɗauki metar kif sama da miliyan talatin na ruwa da zaran ya yi makil kuma shekarar ruwa ta zo da albarka. Haruna Mamman Barko na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga Mozake a jamhuriyar Nijar. to za mu sake komawa tarayyar ta najeriya inda batun faifan bidiyon nan na kora fulani daga jihar ebonyi ta najeriya ya dauki hankalin dan majalisa ahmed shehu sarkin fulanin zamfara mai wakiltar kananan hukumomin maru da bungudu a jihar zamfara wanda ya ce ya dauki mataki na binciko gaskiyar lamarin tare da nemo waɗanda suka yi wannan faifan bidiyo saboda a hukunta su a wata hira ta musamman da ya da wakiliyar sashen hausa madina dauda a abuja sarkin fulanin zamfara ya ce duk da cewa shugabannin jihar ebonyi sun karyata lamarin amma a majalisance zai tabbatar an yi wa tukkar hanci ga dai yadda hirar tasu ta kasance ai wannan haƙƙi ne na tsaro kuma eh, ita doka tana kan mataki guda uku tun daga karamar hukumar da abin ya faru har zuwa state din har zuwa ga matakin tarayya don haka wannan abu ta kowane mataki ya kai za mu yi wannan matakin don a tabbatar da cewa an yi shi kuma an tabbatar da shi kuma an bayyana ma duniya ta yadda ya faru za mu bar wannan abu ya mutu haka ba kana batun cewa akwai illa barin abin haka mecece illar a ai eh, mutanen da ba su fahimci ba gaskiya bane in ba gaskiya bane abun zai taba su domin ina ga ma gaskiya ni nan da nake magana ta taba ni domin in ga cewa an dauki wani jinsi an ce a'a za a kore shi ga wata kasa ko zai bar kasa kuma kasar shi inda yake da yanci a ce ya tashi to ya tafi ina in ma laifi a hukunta shi doka ta ce a hukunta shi kuma akwai eh, tsari na hukunci wanda ake wa kowa idan ya yi laifi amma babu inda zai tafi ya bar kasar to in ma wani abu yake to ina za a kai shi a kai shi yawa wasu ai sai a hukunta to haka mu dole ne duk wanda ya laifi a hukunta shi kuma dole ne ba za mu yarda wani ya nuna laifi a huska ko a yare ko a addini ba a'a laifi zai faru ga abin da ka aikata ne to haka dora alhakin laifi ga kabila ko yare ko kuma addini lalle lalle matsayinmu na wakilai na al'umma ba za mu yadda da wannan ba to kana cewa ba za ku yadda ba ba za ku yadda ba a matsayinku na 'yan majalisar tarayya ne ba za ku yadda ba ko kuma a'a a matsayinku na jinsin fulani ne ba za ku yadda ba za mu duba dai ta bangare biyu bangaren ma matsayinmu na 'yan majalisar da tarayya masu kula da tsare-tsare da tanade-tanade na dokoki waɗanda za su yi daidai da bukatun mu to muna iya cewa ba mu yadda ba kuma a jinsance a matsayina na sarkin fulanin zamfara kuma bihilla ce gaba da baya ban taba rigireta Allah ya bihilla ce ba to kuma ba zan yadda ba ni wannan ba wai ba za mu yadda ba ni ba zan yadda ba don haka ba wanda ya isa nuna wata kabila ce za ta bar Najeriya in yan Najeriya ce sai dai ya kawo ta a kai ta ga hukuma a hukunta ta ko ba wani mutum ba matsayin da zai kai ya zo ya faɗi cewa ya yadda da haka ko ni yadda da haka ba zai yi ba kuma a matsayi na mai wakili mai yin doka mai kare martabar doka mai son doka kuma ba za mu yadda ba wannan gaba ɗai don haka kuma ba a'a ba ga jinsin hilani kaɗai ba kowane irin kabila aka ce za a ɗauko shi a mai tsamin kifi cikin ruwa a ce za a da shi cikin ƙasar nan wallahi ba za mu yadda ina za mu kai shi ina za a kai shi in an ɗauko aka taso su dawo nan arewa ko su dawo ina. to a daidai ina ne binciken ku ya kai yanzu na tabbatar da sahihancin wannan bidiyo. to akwai waɗanda bangaren tsaro aka ɗora musu alhakin binciken irin waɗannan abubuwa to musamman ma ni kaina duk wani ofis da ya kamata yana da haƙƙi ga bincike domin samun daidaito tsakanin al'umma na rubuta takarda na aika musu don haka duk inda ya kamata in bi na bi kuma ina nan ina bi domin hutunan da aka samu shi a dalilin ban samu saduwa da shi inspector general na 'yan sanda ba mu ji irin matakin da suka ɗauka ko in ji kuma amma an dawo shirye nake da in same shi in ji ina aka kwana ina aka tashi akan bincike akan wannan abu To kar a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram. Yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma dauke da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Muni Barma. Shirin wanda shine na farko a sabuwar shekarar nan ta 2021 zai dubi tasirin shigar na kasassun jamhuriyar Nijar a babban zaben kasar na watan Disamban da ya gabata a wannan jikon masu bukata ta musamman da dama ne suka shiga wannan fafatawa da nufin wakiltar abokansu a majalisun kasar sai dai kawo yanzu haƙa bata cimma ruwa ba saboda wasu dalilai madam bukari khadija amadu wata gurguwa da ke fafutukar ganin an samu wakilcin na kasassu a majalisun kasar ta nijar ta yi wa wannan shiri karin bayani game da waɗannan dalilai lalle mun samu masu fama da nakasa da yawa wanda suka aza takara har yanzu dai bayin ban fara jiya ba gina wanda an ce sun ka samu ne suna nan da ke dai a yi saurara tun da fafi in ne ba su fara rabuwa ba yalla kwasaye muna samu. kina nufin kamar har yanzu dai kuna jiran jam'iyyun siyasa idan za su saka mutanen ku na kasassu cikin waɗanda za su yi wakilci ko a majalisar dokoki ko kuma a ƙananan hukumomi wato kwansaye. Lalle ka muna nan da sa hankali yalla in an raba za su ga tausayin mu tsakani da Allah su ba mu. Mm. To amma ya hana eh, nakasassu su yi nasara a zaben da ya gabata. Da mu samu sa'a manya-manyan fartuka su ba mu dama mu aji takara. na da farko ko ka aza takara ba abu ne wanda yana sauki ka samu ba kuma nakasassu ma su da kansu mutane da yawa ba su samu sai su yi eh matsala guda wanda shi ne ya hana yalla mutane da yawa abin da yi zata ba kan da ta shiga classroom kuma in ka shiga classroom gaskiya president da sauransu biyu lalle sun tausaya muna sun ka bi hanya yanda a ce eh, inda in mun zo ba mu shiga layi ba mu shiga komi ne matsalar da an gare mu shiga class din ta yi vote shi na abubuwan matsala. Tunda Allah bai sa aka yi dace ba a wurin waɗannan manyan jam'iyyun siyasa kuma da yake har yanzu ana ci gaba da jiran a gabatar da sunayen waɗanda su ne ya kamata Eh, su yi wakilci ko a majalisar dokoki ko kuma a majalisun ƙananan hukumomi. Me kuke jira daga jam'iyyun siyasa farti-farti da kuma ɓangaren gwamnati? Abin da muke iya ga 'yan siyasa ta polisi. Ya kamata ne su ma su tsaya su ba su gani wahalan da fuskartawa da duk abin da muke nan muna yi. Ya kamata su ma su tsaya su dauke mu yadda suka dauki kowa. kasu gare kamar mu karamin hali gare mutum da ba mu da kuɗi wanda za mu kashe ma farfi haka ya kamata ne su tuna su gani Allah ne haka kuma Allah ya yi mu daga gata kuma mu ɗan ƙasa ne aka keɓe kaso na musamman domin na kasassu? A'a wallahi wurare da yawa an yi karatu an yi ga baka ga masar ga koli an taba yi tunda amerika mai nakasa gurmu ya taba yin mulki kenan ba mamaki da nijar ma a yi. to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so. yanzu a madadin mu madam bukari khadija amadu da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sulaimu muni barma ke ce da ku sai an jima. a gaida Sile yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana. jaridar Ghanaian Times da mu so sharhin jaridun na yau kuma a cikin kanan labaranta akwai wannan labarin kudin Ghana wato CD ya karkara shekara ta 2020 da faduwar kashi 3.9 ga dola. jaridar ta ce sidin kasar ghana ya karkashi shekara da ta gabata da faduwar da ya yi kashi uku da digo uku ga dolar amurka abinda ya sa ya zama ɗayan kudaden kasashen kudu da hamadar afirka da ya tabuka abin kwarai wannan gagarumin kokari da kudin ghana wato yayi shine mafi kyawu tun a shekara ta 2017 lokacin da ya baɗi da kashi 4.88 jaridar daily graphic majalisar npp ta amince professor mike okwe ya zama kakakin majalisar dokoki jaridar ta graphic ta ce majalisar ƙasa ta jam'iyyar new patriotic party babu hamayya ta zaɓi professor aaron mike okwe a matsayin kakakin majalisar dokoki karo na biyu in ya samu amincewar majalisa ta takwas professor okwe wadda sau uku yana shiga majalisar dokoki a matsayin mamban majalisa na domi kwabinya zai zama kakaki na biyu bayan marigayi justice daniel francis anan da a karo na biyu ya zama kakakin majalisar dokoki yanzu za a rinka tafiyar da tsarin karatun shs da jhs kamar yadda ake na jami'a wato tsarin simista kenan wannan shine labarin da jaridar da finder ta ruwaito jaridar ta ce tsarin karatun shekarar ta 2021 na manyan makarantun sakandare da ƙananan makarantun sakandare yanzu zai su koma tsarin karatu ne na jami'a wa kalandan karatu shekarar nan za a soma a kuma karkare da tsarin manyan makarantun sakandare kamar yadda aka saba yi a jami'a zangon karatu na farko na shs za a soma shi ne daga watan janairu zuwa yuni yayin da zango na biyu za a soma shi daga watan yuli zuwa watan Disamba shekarar 2021 da na leƙa ghana web wannan labarin yaban sha'awa kotun koli babu hamayya ta yanke shawarar yin watsi da haramcin da wata babban kotu aho ta azawa bukin rantsar da zababben mamban majalisa na hohoi wato john peter amew wannan na mataki da kotun kolin ta dauka ya bayar da damar rantsar da mr amew a matsayin mamban majalisa wa al'umman yankin kotun na koli ta nuna cewar babban kotun nahu ba ta da hurumin shiga irin wannan magana dalili kenan da ya sa aka sa kafa aka yi fatali da ra'ayinta Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ridwan za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Jam'iyyar Kwaminisanci ta China ko CCP ta sanya tsawaran matakai kan 'yancin faɗin albarkacin baki na addini ko na imani. na tarayya da na 'yancin yin taro cikin lumana a china amurka a cewa sakataren harkokin wajen amurka ma pompeo a bayyana yake karara masu cin zarafin bil'adama irin wannan ba a maraba da su a ƙasar mu domin daukar matakai amurka ta sanya karin takunkumi a ƙarƙashin dokar shige da fice wajen hana izinin shiga ƙasa ko biza ga jami'an ƙasar china waɗanda ake jin cewa su ne ke da alhakin ko da hannu a cikin manufofi ko ayyuka da nufin murƙushe mabiya addinai da 'yan gargajiya da ma mambobin ƙungiyar ƙananan ƙabilu masu adawa da masu kare haƙƙin ɗan adam da 'yan jaridu da masu shirya kwadago da masu shirya ƙungiyoyin fararen hula da masu zanga-zanga cikin lumana. Hakanan dangin waɗannan mutanen na iya fuskantar wannan takunkumi. Sabbin dokokin sun shafi dukkan jami'ai na ƙasar China waɗanda suka tsunduma cikin manufofin danniya ko ɗaukar mataki kan irin waɗannan ƙungiyoyin a duk inda suke. A wannan shekarar, Amurka ta sanya takunkumin hana bizar takunkumin kuɗi akan jami'an China, waɗanda ke da alhakin aiwatar da munanan cin zarafin da ake yi a Xinjiang, tare da sanya takunkumi akan jami'an diflomasiyya Amurka da ke yankin Tibet, da kuma ba da gudunmawa wajen wargaza ikon cin gashin kan da aka yi wa Hong Kong alkawari a ƙarƙashin sanarwa haɗin gwiwa tsakanin china da birtaniya waɗannan matakan suna nuna ƙudurin amurka na ɗaukar mataki kan china game da ƙarin matsin lamba da take yi wa jama'arta ƙasar amurka na tare da ɗumbin mutanen da china ke zalunta saboda yunkurin aiwatar da 'yancin da suke da suna rayuwa sun haɗa da lauya shu shiong da malamin wata majami'a wang yi da mai fafutuka a ƙungiyar farar hula hong ki da malamin Urge Ilhan Toti da mai ba da shawara kan demokaradiyya a Hong Kong Jimmy Lai da masanin ilimin harshe na ɗan kasuwa na Tibet Tashi Wang da dai sauransu. Sakatare Pompeo ya yi kira da a sake su ba tare da bata lokaci ba tare da yin kira ga hukumomin China da su mutunta 'yancin ɗan adam da kuma 'yancin da mutanen China ke da shi a ƙarƙashin sanarwar 'yancin ɗan adam ta duniya. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.